يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم ثلاثة شهر ga watan Ramadan ija Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 daidai da 18 ga watan Maris shekara 2025 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa sinima Allah ne jinsu da kaddara wasu ya ƙara da soki ma wannan masallaci mai albarka masallacin margari ma na tsaro a da ramma da ke nan ma'asibitin islam wajen dutse nuwar wakil wajen zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha takwas a wannan shekara insha Allah muna nan a cikin sotul ma'ida yau za mu tashi aya ta tamanin daidai in Allah ya yi ta amma gabanin mu ci gaba tafsirin a Allah da suka kawo taimako akwai wata baiwa Allah ta kawo naira ɗari biyar ta ce a baiwa baiwa Allah ta mara lafiya wacce za a yi mata aiki a kafa wacce ta karye muna da Allah ya fasa masu da kai. wannan kuma kuri ne nera dubu biyu na wasu yara ƙanana kowa nera dubu ɗai ɗai a yi musu addu'a Allah ya yi musu albarka kuma Allah ya shirya su ba sa zuwa amma suna jin karatun a gidan rediyo Allah ta ya shirya waɗannan yara. akwai kuɗi naira dubu biyar a sa su a cikin hidimar sola wanda aka kawo daga gidan alhaji fada allah ya kai shi zafarta mai wanda ya kawo sadatar kuma allah ya fata mishi ba allah ya fata mata ina kyautar zaton mace ce insha allah wannan kuma ta ba sadakar naira ɗari biyar tana neman addu'a mijinta an dakatar da su a wurin aiki ana ta kiran wasu su koma a yi musu addu'a allah ta'ala ya sa suna da ragowar cin abinci a wannan wuri wannan kuma ƙur'ani ne aka kawo waƙafi a yi mahaifinsu addu'a Allah ya mishi rama ya kai dajen a tsabarinsa. Ita kuma ɗaliba ce a yi mata addu'a Allah ya shiga cikin al'amarinsa kuma ya ba ta guji na zai. Ta kawo al'ur'ani guda uku Allah ya fata da kai. Jiya a wani yaro daga nan layin rediyo mai suna Musa, shi ma ya kawo kayan marayu set ɗaya riga da wando ya ce a yi mishi addu'a Allah ya shirye shi kuma Allah ya mai albarka sa'adun bayan magarba ya kawo kuɗi naira ɗari biyar shi ma yana buƙatar a yi mishi addu'a iyayensu suna so a yi mishi addu'a duka Allah ya musu albarka Allah ya shirya mana waɗannan yara Allah ya tsare su daga fitintunan zamani Allah ta'ala ya haɗa mu da su a cikin jannatin na'im fi maq'adi sidiqin da malikin muqtadir alramiya muna nan a cikin tsoratu alma'iya mun kwana a aya ta 89 yau za mu tashi aya ta 90 daidai mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين waɗannan ayoyi jerin gwanon ayoyi ne waɗanda suka biyo bayan wasu ayoyi da muka karanta su a baya wanda Allah ta'ala ya bayyana mana abubuwan da ya halasta mana Allah ya halasta mana mu mai daɗi mu sha mai daɗi mu kwanta a guri mai kyau mu fa mai kyau mu hau mota mai kyau komai Allah ya halasta mana duk abin da yake a tsayiba Allah ya halasta mana kuma abubuwan da Allah ta'ala ya halasta sun ninninka waɗanda Allah ta'ala ya haramta To a yau kuma Allah ta'ala zai gaya wa abubuwa da ya haramta waɗanda suka shafi kayan ci da na bauta da makamantan waɗannan. Allah ta'ala ya ce, Ya allabi ladina amur, ya ku waɗanda kuka yi imani, innamal hamru lallai abin tsani ita giya wal mai tsiru. da caca wal da gumaka wal ablam da kibau rigisun min amali shaitan Allah ce ƙabanta ne cikin aikace-aikacen shaitan fajitani buhu Allah ya ce ku nisance la'allakun tuflihuna tabbas idan kuka nisance ku za ku rahota Allah ka rahota a duniya da lahira a wannan aya Allah ta'ala ya faɗi wasu abubuwa guda hudu waɗanda suke dukkan su dangogi ne na shedanci da shedan abu na farko alhamdu kuma aka ce alhamdu ita ce giya Da aka ce giya kullu ma hamar al'aqala duk abin da ya lullaba kwakwalwa ya lullaba hankali kai abin da baka san kayi shi ba suna shi alhamu ana yin giya da dawa da gero da masara ana yin su da inabi ana yin ta da itatuwa akwai kuma burkutu akwai manya-manya masu tsada akwai matsakaita akwai na ƙasa-ƙasa. Ita giya wata mummunan ɗabi'a ce, wacce tun gabanin zuwan musulunci masu hankali da musulunci ba sa sha. Kamar sai na Umar, sai na Abubakar, aka ce ya kai khalifa, ya kai sai na Abubakar, kai ba muka kana shan giya ba tun kafin Allah ya haramta ta. Ya ce wallahi ni ban gami hankali na shan ta ba. idan kuma mai hankali ya sha sai ya koma mahaukaci wannan tun gabanin Allah ta'ala ya haramta to yanzu wannan giyar an canza mata suna dama annabi ya ce nan gaba za a canza ma giya suna a kira ta da sunan da ba nata duk abin da yake sa maye sunan shi giya Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu muskiru khamrun wa kullu muskirun haramun duk abin da ke sa maye giya kuma duk abin da ke sa maye haramun kuma duk abin da mai yawan shi ya sa maye to kaɗan ɗin shi ma haramun misali yanzu akwai wanda in ya sha giya kofi guda zai bugu to sai wani ya ce to shi ba kofi zai sha ba ɗanɗanawa zai yi to ita kanta ɗanɗana giya haramun ku fahimci wannan da kyau ɗanɗana giya haramun da tulu ɗari da tulu ɗaya da kofi ɗaya da lasa ɗaya da ɗanɗana ɗaya duka haramun Allah ta tsare kuma a yau babu wani nau'in mutane face sai ka samu akwai masu sha shugabanni akwai 'yan giya idan na ce giya kan ku ɗauki ma'anar giya ta kwalba ta abu da ke sa maye sunan shi giya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ko matasa haddith wala haraj mata suna shaye-shaye masu kuɗi suna shaye-shaye talakawa suna shaye-shaye ƙananan yara suna shaye-shaye zawarawa suna shaye-shaye ‘yan mata suna shaye-shaye, ma'aikatan gwamnati suna shaye-shaye, ‘yan sanda suna shaye-shaye, sojoji suna shaye-shaye, har su karan kansu ‘yan NDA, haka sunan su ko? Su ma akwai masu shaye-shaye a cikinsu. Tana shi irin musifar shi. To Allah ta'ala ya faɗi giya da tata. ita wannan caca ita ma ga tana ta zama ruwan dare da duniya akwai wata wanda ake yi yanzu ga a cikin azumin nan wata neja neja bet ne ko neja bet ko na masuna makamantan wannan shi kuma ana yi ne da yan kwallo in za a yi kwallo da wannan tintin da wancan tintin sai a sa caca wannan ya ce wannan tintin ne za su ci wancan ya ce wancan tintin ne za su ci dubu goma goma ko dubu biyar biyar ko dubu ɗaya ɗai ko dubu ɗari ɗari ko miliyan ɗai ɗai gwargwadon kuɗinka gwargwadon bushewar zuciyarka da faɗon Allah gwargwadon kuɗin da za ka fara sa'an nan goma ka wannan ya yi ƙaranci a cikin sosaitin mu amma ita shaye-shaye ta ne kwata ce a cikinmu ta ma haka sai kuma al'adura shi ne kibau kibau wata ɗabi'a ce ta jahiliya idan mutum zai yi abu sai ya rubuta sai ya sami kimiyya guda uku sai ya rubuta takardu guda uku ya sa a cikin wannan kibiyoyin guda uku misali mutum ne yake so ya je Legas kasuwanci sai ya ce a takarda ɗaya mara ni rabbi ubangiji na ya umarce ni in yi tafiya ɗayan kuma sai ya rubuta ubangiji na ya hana ni in yi tafiya ɗayan kuma sai ya bata in black bai rubuta komai ba sai ya karkada sai ya jefa idan wacce ya rubuta ubangiji na ya umarce ni da in yi tafiya ta tashi a sama to sai ya tafi ya ce akwai sa. idan kuma wanda aka rubuta ubangiji na ya ana ni sai ya yi tafiya idan kuma wacce ba a rubuta komai ba ne ta fito sai ya sake idan zai yi so ɗari sai ya sake ya sake har sai ɗayan biyun nan ya fito ko dai ubangiji na ya in yi ko kuma ubangiji na ya hana to duk wannan maguzanci to amma a cikin waɗannan abubuwa guda hudu da Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan sura mai albarka babu matsala a cikin mu a yau kamar harkar shaye-shaye wannan harkar shaye-shaye ita ce ta zama mana matsala alarmiya maimaita mana farkon wannan aya mai albarka. Ya أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان دعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر جيا دعلا يتي كذن تابي تو كذن تربت طيا أجيا بطلين وي وي ما كذن تاجي yau yanzu yaranmu abubuwan da suke sha zai su mamaki wani yara wiwi yake sha wani yara tramol yake sha wani yara shori yake sha wani yara fakal yake sha wani yara diyaza yake sha wani yara farin kashi yake sha wani yara d pipe yake sha wani yaran royalty yake sha wani yaran ice yake sha duk waɗannan abubuwan da na faɗa duk ba akwai su a cikinmu a unguwan nan ma'ana sayarwa. a unguwan nan ma'ana siyarwa yara sun zama 'yan kwaya matasa sun zama 'yan kwaya hammatan aure ka ɗauki wiwi ita wiwi ganye na naɗa ta ake yi a sha ita kanta wiwin kala-kala ce akwai ereko yalla ya ke ita ereko tana da fasin ɗaya fasin ɗaya dubu biyu ake sai da shi ereko kenan akwai kuma wiwi gula ita kuma gula dubu ɗaya ce fasin ɗaya akwai kuma normal wiwi wadda take ita rofinta ɗari biyu da hamsin lokacin da muka asusa mu asusa naira hamsin take yanzu cikin complaining da suke abubuwan masarufi sun yi tsada wiwi ma farashin ta ya nuna fara wai abin naira hamsin yanzu ya kai ɗari biyu da da yi cikin koke-koken matakanmu wiwi ta yi fada ita wannan wiwi tana haukatar da mutane musamman idan kwakwalwa ta zama ƙaramar kwakwalwa ce ki yaro idan ya shata abu ne mai sauƙi a hukunci kuma tun wani rashin mutunci zai iya yi sa'annan kuma tana sa ladabi na banza da gaisuwa na shirme ya mala to an zuƙa kenan ta kai kawo wannan ana sai da su a unguwanni balbalin bala'in ma a shaguna na provision da aka za ka aiki yaro ya zai so maka suga ko makilin ko fagulu sai ya haɗu da mai sai da wiwi a shago da ka idan ka ga ɗanka inda dabar da ake sai da wiwi da zai tashi amma idan ka ga shafafa provision ba za ka ɗauka ba matsala muna sane da masu siyarwar muna da shagunansu mun yi magana shago biyu sun daina saura shago ɗaya saura irin mu kira suna da adireshi ba abin da ba sani ba muna da wakilai a cikin kowane al'amari to akwai wanda ta fi wiri bala'i da masifa ita ce ai ita ai kotanci diddigar kotanci ita kam daga lagos ake safararsa a kawo nan arewa kuma ita ta fi kowanne tsada ita ce in yaro bai saba sha ba ya sha za ka ga idan shi ya fito ya yi ƙudu-ƙudu ya yi jajaje harshen shi ya zazzabe kamar kare idan ta kai mai karo wani aris kenan a yau ba mu da bala'i game da kayan shaye-shaye da ya kai aris ne tramol tramol ita ma kwaya ce yaran mu suna sha akwai mai hafa biyu akwai mai hafa uku gwargwadon ƙarfin fafikancinka da kafircinka da tsaurin gidanka da lalacewarta gwargwadon adadin tramol ɗin da za ka haka sannan ita giya kala-kala ce ku ba da hankalin kuma akwai wacce shanta ake yi kamar ruwa ita ce wacce ma'arufa giya da aka sani akwai da kuma rukatta ake yi wannan ita ce shoni za a zuba ta a kyalle yaro ya dinga sha yana shaƙa baki da hanci wani ma haka haɗawa yake yi bakin shi da hanci yana zuƙa. kan shi na shaƙi idan shi na canzawa ƙwaƙwanyen shi na karanta mushi barna da tsiya da sabon Allah to ita shori zukatta ake yi akwai da kuma bufa ta ake yi kamar wiwi ita bufa ta ake yi a zuka a bufa za ka zuka sannan kuma ka bufa ta amma shi shoni ba a bufa shi zuka shi ake yi ina fata an gani bala'i na gaba shi ne fatal ita kuma fatal ita ma ganye ce yadda kasan wiwi akwai wanda kuma kwaya ce ana shanta kamar paracetamol ita kuma diyaba kenan ita diyaba ita kwaya ce ake afata to akwai wani bala'i na biyar ita tana da suna biyu wasu za ka ji suna cewa a bani fara to haka ce a ba su fara to ita ma fara kwaya ce amma asalin sunanta farin ƙashi to idan za a yi komari za a ɗan taƙaita za a yi talhisi za a yi kulafatul ƙau sai a ce a bani fara wai kun san faran nan mece ce Asli kwaya ce da ake ba doki rai in za a yi sukuwa in za a yi sukuwa a girgiza ƙasa a yawon sa'ago sai a ɗauko farin ƙashi a ɓalla rabi a ba doki kun ya yi musu suke sha billahin a week akwai yaron da yake shan biyar doki nawa ke bashi Ren shi nawa yake sha idan ya sha biyar ya ka da doki nawa wani tara goma tamsin da haka duk wani ta'addanci da ta sani a duniya zai maka ita kuma fakar farkashi eh, waɗanda suka fi sha su ne leburori da masu aikin kankare ba ka ganin in za a aikin kankare sai yaro ya zo tun safe ya ɗibi kaya kankara fa a bokiti, ya ruga a guje ya hau ne hawa uku ya sakko ya koma ya ya koma tun bakwai na safe har a kira isha ibe huta ba eh, faɗin ƙashi ake gaya maka doki ma ya ƙare balantara dan adam a yau akwai wanda ya yi sahur da guda uku uku yau din nan sahur ɗin shi ya fa uku so daga azumi kuma zai je aiki to zai aka wannan fakar kenan ita ma shagon da ake sayar da ita yana nan gaba kaɗan da kayi kwan farin ƙashi ana sai da ita akwai kuma d5 ita kuma d5 ƙwaya ce ta 'yan mata waɗanda suke son su yi aure ba su yi ba wacce ta yi waye ta faɗi wacce take da matsala da mijinta wacce aka kori uwarta an saki uwarta matsaloli ya mata yawa bakin ciki ya kai mata ko'ina to ita kuma d5 ake sha to ita kuma d5 bacci take sawa idan ka ga yaro zai fauna, tun safe yana bacci har yamma to nau'in giya shi d5 ce ina fata kun gani sai ya lafiya roci ita roci ita natsuwa take fawa. mutum zai iya ɗauko wuka ya yanka baban shi ya kashe uwarsa ya yi jariri ya fyaɗe idan ya sha zai samu natsuwa zai ji shi kamar shi ne farkin kanu sa duk mai shan roci hankali shi bai tashi ga wani yaro nan da aka aka interview da shi ita ya sha yana sha ya kashe baban shi ɗan sanda suna interview da shi aka ce kai aka ka kashe babanka ya ce tsabar ƙauna ce kamar yaya ƙauna ya ce ai an ce duk wanda aka kashe shi ɗan aljanna ne shi kuma duk duniya ba wanda yake so shiga aljanna sai baban shi da haka sai kashe baba wallahi in kaga inda ake interview da yaron nan ka zai tashi yana dariya yana annashuwa yana shewa yanda ka san an daura mishi aure ya farka da ran fara dakin amaryarsa ita ranci idan aka shata ita matsalar ta tana son dadi in aka shata sai an raka ta da tsire da balan, da yabo mai sanyi da katifa mai laushi da ac mai sanyi don haka duk mai shan roci kudi ko na waye zai iya kashewa tana sa isata idan ya tana shan roci kayan ɗakinta kaf zai ƙare kullum sai ta cika ba kullum sai ta sha madara kullum sai ta cin balangu ita rayuwa ce ta masu daɗi da aka ba ƙwaya ce ta talaka ba ƙwaya ce ta masu kunshi da aka duk abin da zai biyo bayanta kuɗi ita ma matan aure suna sha ‘yan mata suna sha zaurawa suna sha masu kuɗi suna sha kuma kowace da farashinta wadda ta fi kowace sauƙin kuɗi ita ce normal wiwi ita za ka ga ross ɗinta ɗaya 250-300 ne matsakaiciya ita ce shori daga 500 zuwa sama akwai kuma a wiwin akwai gula ka gula me ma'anar gulab da hausa ma'ana wannan ƙanana ne suke sha ƙananan ƙwari suke sha to ita za ka ganta daga dubu ɗaya ne zuwa dubu ɗaya ɗari biyu amma organiyar ita ce ereko 2002 ce ita kuma fasin ɗaya tuce ta ce kuna fahimta wannan da kyau amma wanda tafi kowace tsada ita ce ai to ita ce za ka ga yan drop suna tare in ka dawo daga gaduna za a gofe mutane da jajayen kaya za ga ana bincike ana kamo masu wannan abu to wannan abubuwa duka suna cikin kafan nan suna cikin al'umma ko suna cikin ƴaƴanmu da ƙannan mu sai wanda Allah ya shirya Allah ya shirye da mu kwana-kwanan nan a cikin gari mai martaba sarkin zazzau ambaso Ahmad nu balle Allah ya saka mai da alƙairi ya kira mu taro akan matsalolin waɗannan abubuwa cewa a cikin gari wani yaro ya kashe wani da harka ce ta shaye-shaye a ƙasar nan babu abin da ba yi ba miji ya kashe mata mata ta kashe miji ina fata an gani aboki ya kashe aboki makwabci ya kwace makwabci duk waɗannan kayayyakin maye shi ne Allah ta'ala ya muku goro kudin goro gaba ɗaya me yake a larar miya buhu, la'allakum tuflihun Allah ta'ala ya ce buhu, duka su ku nisance su la'allakum tuflihuna menene za mu nisanta ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Inna al-amru lalle giya ya ayyuhal ladina amanu ya kowa da imani innama al-amru lalle wiwi ya ayyuhal ladina amanu ya kowa da imani innama al-amru lalle ereku ya ayyuhal ladina amanu ya kowa da imani innama al-amru lalle gula ya ayyuhal ladina amanu ya kowa imani innama al lalle tramol ya ayyuhal amanu ya fi wanda kuka imani innamal amru lalle shori ya yi wallabi na amanu ya fi wanda kuka imani innamal amru lalle fakar ya yi wallabi na amanu ya fi wanda kuka imani innamal amru lalle biyar ba ya yi wallabi na amanu ya fi wanda kuka imani innamal amru lalle farin kashi ya yi wallabi na amanu ya fi wanda kuka imani innamal amru lalle bi fai ya yi wallabi na amonu ya kwallo ka imani in al'amuru lalle roci Allah ya ce rijisun ƙazanta a yau yaranmu idan suka nemi waɗannan abubuwan na maye su sha ba su sha ba mai suke komawa yi sai su nemi kashin bera sai a daddar kashi sai a dinga zukai shi yau yaran idan ɓerayen ma suka aka neme su aka rasa za a je a samu kwata kwatani mai wari irin kwatan nan da ba ta wucewa da mushe da tsumma da alabo da mataccen kwai da rufaffa jaki duk wata ƙazanta da ta haɗa a wata mahaɗa wacce in ka zo wucewa ba za ka iya wucewa ba sai ka toshe hancinka ita za a je a teɓo a teɓo can ƙasan ƙasa sai a sa a cikin kyalle ko a cikin roba ko a cikin kwalba sai a dinga zukanta ke sa kake don ta'addanci ya yi yawa sa'annan duk wannan ta'adda in ka san harkar kwaye-kwaya da shaye-shaye kana kallon shi da ya yi ta'addanci za ka san me Allah yau da gobe ko ko wucewa yaro ya zan iya gaya maka kwaye da ya shaye wuce ko zai ce to malam ko kai baka dan ko ka ka ne la tsaba zama da masu abin ai kar ku manta mu kasafa daba ce sosai sai da kai amma mun gode wa Allah kashi 80 ko ka ce saba'in aƙalla sassin cikin ɗari masu yi a nan wallahi sun dena in ba su dena ba duka to sun dena fiye da rai tun ana cewa za a kashe mu tun ana zagin mu tun ana habaici har Allah ya sa yau da gobe yau da gobe an gane cewa dai abin da ake yi bai da riba amma yanzu mu bala'in da muke ciki su ne mata masu sha farar gani a kowace ta zo yau cikin masu wallahi za ku sha mamaki na Allah za ku sha mamaki ina gaya muku magana masu siyarwar mun san su kuma mun san kwastomomin yaran da ake aikawa a so an san su wata kwana ce ban san me ake siyarwa ba ina ne ba a sani ba to amma shi mai wazi mai yana shi wazi za ka zo ka ji yanzu Allah ya ce wa ma la rasul illa al balagul mubin ko ya kama bi isa ina da aboki da in ya gani zagi na kawai yake yi ce banza wani ne banza ma da shi a wurin daura aure Allah ya san ban ganshi ba to ne zungure yace ga mutumin yace ma ci ba kai in ka san dadin fakal in an ce kai wa'azi akan shaye-shaye ma za ka yi wai fakal wai ban san daɗin ta bane to kada Allah ya sa in san daɗin ta cikin godiyar da nake ma Allah ci wannan abubuwan da na lissafo muku kusan goma sha wallahi ba wanda na taba sha ba wanda na taba tana ba wanda na taba sanin yadda aka da research ne da bincike yau da gobe saboda sana'ar da Allah ta'ala ya tsora mana kenan mu faɗakar da mutane ko kasa ba ka faɗakar ka cewa ka faɗakar da mutane akan jahilci wani yaron ma ƙaramin ɗan dagar bai ma san wasu abubuwan ba kuma shi harkar shaye-shaye gradual ne da kaɗan da kaɗan da kaɗan ake zuwa akwai ƙoli a kai ƙarshe Allah ta tsari ne ya yi wallabi na amalu ya kodan daukar imani innamal khamru lalle giya mai tsiru da cata ita ma ga ta tayi yawo a gani sannan ita wannan kayan maya a ɗauki mataki a unguwanni a tsakiyar unguwannin dutse a ɗauki mataki a kan tudu-tudu da tuddai da zangare-zangare akwai masu yi a layin lawandi a ɗauki mataki a can ƙasa akwai masu yi a nan bayan wajen masallacin wajen kongo a ɗauki mataki a ɓangaren hagu-hagu filin mallawa a ɗauki mataki a can ƙasa jushi a ɗauki mataki a daidai wata kwana ni ba faɗa ba ni ban faɗa ba ni ban faɗi wata unguwa ba idan ka ga ɗanka yana kewaya gurin wala ka ɗauki mataki domin ita harkar shasha ita ce umul khaba'i ya sunanta uwar arna kowai mutum zai iya shi kaga musamman rokin nan da yan matan nan suke sha da mata nan suke sha duk yadda da kika ganta kullum ana tsaye amma komai na yana lalacewa to sun haɗu ba ta da tashi hankali mijin ke zage ce da ke ce ya sake ce ya ci mutuncin ta lafiya lau amma yau ta sai da flak gobe ta sai da kaza zanin gado sai kai ɗakin ta ya kare sannan duk wacce take sha za ta iya zina ba wai daɗin zinan take ji ba a akwai wani abu da za ta ci na daɗi in ba babu kuɗi za ta iya ba da kanta a iya cikinmu yaran da suke kidnapping ɗin kawunansu da iyayensu da ƙannansu da makwabtansu roci suke sha saboda idan abin ya tashi suna son su ci daɗi to yaro yana wucewa sai a kama shi sai a ce a ba dubu ashirin in ya ga asiri zai toru sai ya kashe shi Allah shi kyau ba komai ake faɗa ba wannan na ɗan gutsara muku ne kuma wallahi tokila ce mai batir goma sha biyu yanzu an haska batir biyu ne kafin a haska sauran batirar kuma wani abu ba za mu bar shi ba ƙarshen ta kas kas ka yi ce ba ka kashe mutum wallahi akwai yaron da ya aiko a gaya ba malam kai ko mu ne muna ganin mutuncinka muna fa ganin mutuncinka kana fa shiga gonanmu na ta gona gare a ba ku da gona wannan gonar da kuke ganin an shiga taku asali ta mu da 'ya'yan musulmi kuma ne abin da yake ban mamaki yake ban takaici kowane lungu kowane layi kowane sako kowace Eriya, an san masu siyarwa an san iyayensu an san gidajensu an san me suke yi su ba matsala ba ne mai wa'azi shi ne matsala kuma kullum ana jira wata musiba ta same قل هل تربصون بنا إلا على قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين نعم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون duk waɗannan da suke harkar shaye-shayen nan da siyarwa suna mana zaman dawo an yi attempting ɗin kashe ni na kan wannan an yi attempting ɗin kashe malam samaru dani shi wanda ba ya attempting ɗin kashe shi yanzu aka yana gidan yaki kuma duk karka da karka rada dukkan wa'azi irin wannan ranar da ne wa'azi irin wannan ai aka biyo ni a cikin mota aka yatsa min fetur za a kona to wannan ne zai sa in bari ni ka kashe ni ma ba taimako na kai ba ba shahada ne ba ka ga yaro da bai da asali kawai saboda ya zama dan shaye-shaye ya zama mara kunya bai jin tsoron kowa in kai ba za ka ji tsoron Allah ba ba za ka ji tsoron mutane ba ba za ka ji kunyan mutane ba mu kuma sai mu kafa faɗin gaskiya kuma kanka ɗauka, muna wa'azi ne wajen su dole ka bari a muna yin wa'azi ne don Allah ya ce bi in ba mi ba yadda ka sai da kwaya Allah zai kona ka haka mu ma in ba mi wa'azi ba Allah zai kona da haka gaya musu kul gaya musu hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn kuna mana wani dako ne kuna ɗaukan mataki a kan mu ne kuna jiran mataki a kan mu ne ai la'ihi da husnaye ɗaya na guda biyu ko na guda biyu ne shi ne husnaye imman nasu wa imman shahada ko dai mu mu ci nasara a kanku kamar yadda muka ci nasara aka daina yi a unguwan nan waɗannan harkar ya ragu sosai wallahi mu mun ci nasara wa imman shahada ko kuma ku same mu ku kashe mu mu yi shahada wane ne faɗi a ciki to yadda kuke jiran ɗayan biyu ya same mu ko ne mu nasara a kan ku ko kuma ku ci nasara a kan mu mu yi shahada wa nahnu natarabbasu bikum kuma masu sai da waɗannan abubuwan a unguwanni akwai mata a nan cikin karatun nan akwai yarinyar da unguwan nan sai zo ta same ni a firgice ita ta fada ka za ta duk da gama surutu sai ce ke kalli ido na kalle ni da kyau da yamin gaskiya duk abin da kika faɗa ƙarya kike ga yamin gaskiya ta ce gaskiya ma ne e gaskiya e za ka taimake ni ce zan taimake ki ta ce gaskiya malam kwaya aka bani in siyar Buduwa ce na je na siyar na ce na nawa kika siyar take na dubu ɗari uku da hamsin da ta siyar ɗin matasan da suka siyar suka kwata kuɗin bayan sun kwata kuɗin suka ɗauke ta suka kai ta ɗaki suka dingizina da ita uwarta fata tana cikin gida tana aiki uwarta Ta ba ta aiki aka ce ana kiranta daga fitowa zai ta kwana kafa to daga nan aka ba ta kayan siyarwa madadin ta zama wanke-wanken ta hau mashin ta je ta waɗanda suka siya ɗin suka ɗauke ta suka yi abin da zafi da ita na kwana takwas kuma suka kwata kuɗin ta dawo mai kuɗi ya ce ko kuɗi ko ya kashe ta ta koma gida ba ta da abin da za ta gaya kuwa daga ƙarshe wai ta ari ta je biki aka fata waya ba a gani ba ashe wata ta yi mata sharri ta sa a cikin jaka ne aka kama ta aka kai ta aka yi aka yi kaza aka yi kaza ce ƙarya kike da yamun gaskiya ta da yamun gaskiya ina maryam sahabi take ta zo kuma ta zo ba ku tambaye ta da yake kes ɗin mata ne su na tura su biya na biya ku je ku lallaba uwar ku kuma mu ɗauki mataki kuma shi ke sai ne shiru muna kallon ana ɓata ‘yan matanmu ana ɓata matan aure kai kana ganin kai uba ne ka ba ‘yarka naira ɗari ko ɗari biyu ta karya wani ɗan iska ya ba ta kwaya na dubu ɗari uku cikin society mu a cikin unguwar amma waɗannan yaran ba matsala ba ne mai wazi ne matsala in kauce a zage ka a ci mutuncin ka a ci zarafin ka to wani hannu na tarabbasu biku mu ma muna muku zaman jako muna jiran an yusibakum bi azabin min indihi ko dai Allah ya aiko muku da wata azaba daga gurin shi au bi aidina ko mu kara mu buga mu da ku mu kada fatarabbatu ku ci gaba da mana zaman dako kuna kallon mu kuna jira mu inna ma'akum min al-mutarabbisin ma'akum mutarabbisun inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna jira maganin Allah zai faru yaki muke mu yanzu yakin mu ba tsakanin musulmai da arna ba yakin mu tsakanin kala ne da talakawa yakin mu tsakanin mu ceto al'umma ne da masu dirmiya al'umma yakin mu tsakanin makiya ne da mu kuma masoyan al'umma duk abin da mutum zai faɗa a kanmu ya daɗe bai faɗa ba don ma muna tara ai duk inda tara ya sai an yi tara ba a farin suna wanda yaran nan kaf da suke wannan abin matakin wa'azi ne amma wa illa za ka iya kiran waya a zo a ɗauke ka daga nan a kai ka abuja wallahi wani ma bai san an ɗauke ka ba wallahi ba a san an ɗauke ka ba to amma mafi yawancin masu waɗannan abubuwan iyayensu dattawa ne wasu iyayensu sun mutu cikin mutunci wasu iyayensu suna nan abin da za su ci ma ya gagare su ga basifa sata da waɗannan ƙwayoyi suka sa ma mu. kun je filin mallara yarinya aka kama yan sakandiri jefes da mukullai ya fi hamsin kawai da an fita gida ko za ta shigo gida ta sa mukulli wannan bai bude ba ta sa wannan bai bude ba ta sa wannan bai bude ba har ta yi da mukullin da zai bude ta kwashe mutane kaya Rannan, mata da waje suna cikin ɗaki irin jam ɗin nan kawai sai suka ji ana sa kulli kikikiki kikikiki kikiki mata ta ce a kai ce a bashi da bincike yarinyar nan shaye-shaye ina yi hoton nan waye ya zo yana kokar shago ta ofis ɗakin yara yaran unguwan nan fa aka ga wani yaro ya zo shi kuma da yake bai gaba wayewa ba wai sai tsaya na ɗaukar shi a bidiyo ya za ka bidiyo yana na awaye shi sai da zo yake nuna mu kuma yaron na san uwar shi na san uban shi na san yaron amma yanzu kai magana kai ne abin laifi kai ne abin zargi sai za mu zauna cikin makiyanmu wajen al'umma ke wani من mai يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لن إيمان إنما الخمر lalle giya wal maisiru da caca wal ansaru da gumaka wal azlamu da kibau an gane kibau ko neman sa'a da suke yi madadin su nema a gurin Allah madadin su istikhara sai su nemi sa'a a gurin kibiya Allah ta'ala ce rijisun kazanta ne min amali shaytan daga cikin aikata aikata na shaytan faditanibuhu ku nisance shi la'allakum tuflihuna tabbas za ku rahota me yasa ku ga mun dauki tsawon lokaci muna magana akan addinin waɗannan abubuwa Allah ya gaya mana sir innama yuridu شيخ بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نعم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله تعالى يقول إنما أداة الخط wanda ya fi larabci shi zai gane ma'anar ayan nan da kyau inna ma adatu hasan da kai kwata kwata Inna ma innama yuridu shaytan shaytan bai da wani buri an a yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fate shaytan ya jefa muku kiyayya da gaba fil khamri akan shayshay na ce muku al-khamru kullu ma khamara al-aql abin da ya lulluba hankali sunan shi al idan aka yi shaye-shaye gaba ya haifarwa da zari da cin mutunci za a cikin kwayoyin na akwai wanda in yaro ya shaka ban da ashar ba abin da zai akwai wanda in ya shaka bai ma kowa magana zai kalli ƙoshi ba ta ishe shi kallo ba idan kuma ya kama faɗa ya zuri ta wancan farin ƙashi in yaro ran shi ya ɓaci da ɗan uwanshi a gaban ƙoshi zai ɗauko ƙaƙe zai luma ma ƙanwashi duk faɗa duk tsawa kaga uwa tana riƙe yaro tana birni ma ka yi mara rai ka ce ba zai ji ba abinda ake ba doki rani ya sha nawa wannan fa ina gaya muku ilimin da na sani ne da waɗanda suke yi to a kuma nan gaba fa yanzu wannan da ya fara shan biyar tsammanin kurana ɗaya fara sha biyar ai da kaɗan da kaɗan yake fara to kuma wannan yakin. ba na malamai ba ne kadai da masu wa'azi da limamai masu kuɗi sai kun sa na ku gudunmuwa malamai sai kun yi wa'azi hukumomi sai kun sa na ku sarakuna Allah ya jikan mai martaba shehu Idire. Allah ka gafarta ma shehu Idire. Allah ka sa aljanna ce makomarsa na rantse muku da Allah ina zaune a nan ƙofar mu'assasa ina zaune sai ga wani yaro ya zo da mashin ya kafi yana zage-zage ya ce wallahi malam za mu koma ruwa wallahi malam ba tuba na ce me zafi kwantar da hankalinka ya ce malam ku kuka yi mana wa'azi a lokacin da harkar daba ta yawa tsakanin dushi da tudun wada shehu idris allah ya dafarta mai mai martaba ya sa tattaro yaron nan mu masu wazi mi shi kuma uban ƙasa uban gari ya ce kowa ya faɗa abin da yake so me afku? wanda ya ce yana sai ya dinga sayar da man mai martaba ya ce to ga kuɗi ka je ka biyar kar ƙara jin labarin ka yi shaye-shaye ko ta yi faɗa da ya ji Allah ya ƙara girma mai martaba ya tafi wannan ka kuma ne kake so wannan ya ce ni kuma injin ɗin ban ruwa domin iyayensu suna noman rani to a cikin akwai wani yaro da shi kuma yake a caɓa yake so mai mataba yake a bashi mashin wannan yaron da aka bashi mashin ni na san shi shi ya sani tun daga nan ya daina shaye-shaye ya daina fada ya daina dabanci rannan kawai sai gwamnati ta hana a caɓa ana hana a caɓa mai mataba yaro bai da inda zai kai kuka wallahi nan ya zo kofar mu'assasa yana yi min ihu ya ce wallahi ma nan ko a bar mu ci gaba da acaba ko mu koma gidan jiya yanzu dan Allah da ya ci gaba da acaba da ya koma shaye-shaye da dabanci wani ya fara yaji shi sa wannan fada wannan yaƙin wannan mayar ta mutane da yawa muna mu mai wa'azi mu haska Ma kuɗi ku kawo dukiya fi sabilillah akwai yaron da rashin aikin yi akwai yaron da rashin gata ne akwai yaron da ɓacin rai ne ka duba abin da yin siyasar da suke a cikin guragu waɗanda aka taimaka ma akwai wani gurgu da na ga an nuna hoton shi ya gama digiri fa yana so ya tafi ya masar saboda rashin gata ba bashi ya je ya yi masar ɗin ba aka bashi a gurgunta amma sai ga shi yanzu an zo an bashi kyauta ana ɗaukar shi hoto 'yan siyasa sun mai hoto an bashi shinkafa da wake da kaza da kaza da keke ana nuna shi a hoto don Allah in taimakon shi ake so a yi me ya kamata yi to ne kai ya gaba digiri ba sai kama ba to ba abin da muke cewa kenan amma yanzu wannan karatun da ne wani ɗan siyasa yana nan sai ce an zage suwa an zage su in dai wannan shine zagi an zage su in kai kake rufa min rai janye rab in ran raina yana hannunka ka kaje Allah ya gari wai yau ba mai wazi bai da yanci ko zai ƙuna fiye shi to Allah ta inna ma yuridu shaytan shekwa an yi wuƙi a bayyana kuma al'azawata wani babba a filhamni wal maisir abinda shaitan yake so ya kulla gaba da kiyayya tsakaninku fil khamri agiya wal maisiri da tata wa yusuddakum an zikrillah kuma ya hana ku ambatan Allah yana suke shaye suna sallan suna zikiri ne suna karatun Qur'ani ne Allah ya ce wa ani sala kuma yana tsayana ku yin sallah fa hal antum muntahuna Allah ya ce shin za ku bari za ku hannu sannan ba ni na kan zo man ba me aikin nawa rafi ya ba ne tun da aka fara ramadana kun ne magana kan yin shaye-shaye sai yaushe sai yau to yau din ma ne isa da yi ana ce ta ba to ko shi nan dan ina jin tsoron ina jin tsoron ka sai in ki karanta ya da ne nake yawo banza haka kawai dinga yawo haka nan banza a yau ba haka nake yawo banza ba a kire nake billahi lafi kana zuwa za ka ji labari wallahi za ka ji labari ai ma wasa yanzu ai na lahira ɗaya yake ba kowa na ƙoron zuwanta kuma wahala ba mai santa billahi lafi ka bu billahi ne maka kutufo Allah ta gafarta mana ba da an cin mun taho shin za ku bari Allah ya sa su bari Allah ya sa su bari Allah ya sa su bari jin mai hannu a cikin wannan matsala Allah ka raba shi da shi mu da ba mu shiga ba Allah ka sa kar mu shiga mu ma muna namu laifukan Allah ka ba mu ikon mu bari abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta gafarta mana kan subhanaka mu biyan bihamdika ka an Allah! ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته